أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تغربوا على اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعجزوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci da ke cikin wannan unguwa fatte babal a cikin garin son a cikin wannan wata na ramadan inda yau muna sha shida ga watan ramadan shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas muna majalisi na goma sha hudu inda muke ci gaba da yin tafsiri a cikin suratul an'am inda ajiya muka fana akan aya ta ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya yau kuma insha Allah za mu tashi akan ta hamsin da biyu ɗari ɗaya da hamsin da biyu ani Allah ya ce ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الله يتي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن kada ku yadda ku kusanci dukiyar marayu illa billati hiya ahsan sai dai da kusanta wacce take ta kyautata wa dukiyar ta in dai ka san ba kyautata dukiyar maraya za ka yi ba to kar ka kusance ta balle ma har ka ainihin amfani da ita haɗari ce in ka san ba gyarawa maraya za ka yi ba to kar ka yadda ka zo kusa da dukiyar babu haɗari sama da wuta domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lallai waɗanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci to ko shakka babu abinda suke ciwa cikin su shine wuta sannan da sannu bayan mutuwa an tashi bayan hisabi za su shiga wuta mai tsananin kuna Allah ya kare mu don haka dukiyar maraya tana da haɗari in ka san baka yadda da zuciyarka ba baka yadda da tsintsininka ba to ka karbi rikon dukiyar maraya idan kuma da za ka iya ka tattala masa ita har ya kai ga balaga ka maida masa salun alu to ba ƙaramin jihadi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da aljanna ka tana kusa da ta annabawa domin ya ce safil yatimi ana wa kafilul yatimi ka hataini ni da mai kula da maraya ba tare da ya ainihin ci amanarsa ba kamar wa'annan guda biyu kenan ga manzon Allah a nan ga kan tana kusa da kusa da shi kana tabawa ta hanyar bari ka zalunce shi ai yaro ne bai san abin da yake yi ba ka ci wannan kuma ka ci wa kanka wuta Allah ya kare mu hatta ya bloga a shuddahu ka kula masa da dukiyarsa har lokacin da zai kawo ƙarfi ya mallaki hankalinsa sai ka mai damar dukiyarsa a hannunsa wannan kenan wa auful kaila sannan Allah yana umurtar bayansa da cika au wal mizana da sikeli bil qisti da adalci wailul lil mutaffifin allazina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yufsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun wannan aya ce da take magana akan abin da ya shafi tafafif tauye mudu da tauye sikeli hadarin yana da girma ga mutumin da yake sana'a wanda ake gwadawa ko ake aunawa sai ya yi taka tsantsan domin akwai ya mutsa dukiyar jama'a cikin taka in ba kai taka tsantsan ba kuma Allah ya ce wala tabkhasu nasa ashiya kada ku rinka rage wa mutane kayayyakin su kuna sawa a cikin naku yanzu nan zaka tar da mutum ya matsa inji ko ya rage gudu ko ya ƙara gudu ya danganta daga ne yanayin yadda ya ga kamar zai ci riba a matsayin riba. In abu sikeli ne, ka tabbatar da in za ka saya haka za ka saye shi, in za ka saida da haka za ka saida. Kar ya zama na nambar da matsawar saidawa daban matsawar saye daban, wannan akwai ha'inci a ciki. ranar tashin alkiyama mutum zai gani a ƙwariyar cin abincinsa in alkhairi ne ma in sharri haka kuma idan abu ne da ake auna shi da mudu ya zama na mudun da kake sayan kayan jama'a da shi shi kake sai da musu da shi kar ka yi mudu biyu wannan mudun saye ne wannan mudun sai dawa da lokacin jahiliya haka suke wannan mudun yana buhu in an kawo kaya shi zai siya shi zai tsaro sai ya auna da shi wannan kuma yana kan kaya in mai saye ya zo da shi za a gwada mishi girman su kai ba ka san ba ɗaya ba ne wanda zai auna wa gun mutane babba ne wanda zai aunar musu kuma ƙarami ne wani kuma mudun ɗaya ne amma awon da zai yi in tsaye zai yi in kaga yadda zai gyara zama ya shirya hannayen to daban ne da in shi zai sai dama daga ka kalla ka san akwai son zuciya a ciki to Allah ya ce karka tauye wa kowa haƙƙi yanda za ka saya ya zama haka za ka sai da da mudun saye da shi za a tsayar irin awon saye da shi za a auna a saida Allah ke wailu farin azaba ya tabbata lil mutaffifina ga masu tauyewa mutane kayan su in sun zo aunawa a mudu ko in sun zo saidawa a sikeli allazina idza qatalu ala nasi yastawquna wanda idan za su auna wa agun mutane sai su cika wa idza khaluhum idan kuma za su aunar musu aw wazanuhum ko za su gwada musu yusiruna sai su tauye Allah ya ce waɗannan mutane kan ba sa tsammanin za a tashe su ranar gobe kiyama a yi musu hisabi sun ɗauka iyakacin rayuwar a nan duniya kawai tun da sun yi wa wani wayo shi kenan sun sha? Wallahi ba su sha ba. Allah yana nan yana ainihin kula da kowa aikin da ka yi in ka yi adalci Allah ya sani, in ka yi ha'inci Allah ya sani. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man gashana falaisa minna. mu musulmai duk mutumin da yake haɗintar mutu baya tare da mu Allah ka kare to don haka Allah subhanahu wata'ala anan yace wa auful kaila ku rika cika mu wal mizana da ma'auni bil qisti da adalci la nukallifu nafsan illa wusa. amma fa ba mu dora wa rai yin abun da ba za ta iya yi ba yanzu za ka iya kwano ne gashi za ka auna wa mutane kowane kwano in ka auna shi ya zama daidai da wanda za ka auno na biyu za ka iya idan da za ka auna a juye a auna wannan a juye sai a kirga za su yi daidai to wannan ba za ka iya ba Allah ce ba zai kama ka da wannan laifin ba amma akwai laifin da kake kai kanka ka san kayi shi akwai yanda kake rike mudun kai kanka ka san cewa yanzu kam na shirya fa ina so in yi abin da nake so yi ko akwai rikon tsaye akwai rikon tsayarwa to wannan shine ake so rikon tsaye da rikon tsayarwa ya zama iri ɗaya idan ya tada ha'inci zai ce ka auna da kanka ko ba iya ba donan ya fi cutar ka yawan eh to yaushe in na wana da kaina me zai yi ba abin da zan zan yi ba duk bajewa zai yi a to ni ma ai an hana ni yanci shi ne mai tsaye shi ne mai dawa yanda ya saya ya tsaye dama da haka yawa shi ya auna dama to in zai aunar ma ya auna amma ya zama na yanda ya auna a tsaye haka zai auna a tsayarwa shi ne adalcin an gane ko ba gwaninta ba ne ka jefa mun kwano yanzu ne ma na gane kai mugu kwarai kwa don idan da za ka jefo mun kano ka na zauna na gyara zama ashe ni na ma fi ka iyawa karbewa zai wallahi eh in ya ta a goma zan ci daya karbe kwa mudu zai yi ba zai yarda ba amma in ya ga daga na rike na yi haka ina karkarwa Allah ya ba ni eh. <laughs> Allah ya ce la nukallifu nafsan ba ma dora wa rai illa wus'aha sai abinda da za ta iya eh wa idza qultum kuma ko magana za ku yi fadilu ku yi daidai kar ka yi hason zuciya magana ta yi daidai ana son adalci a magana ma in za ka yi magana a kan wani da wace za ka yi a kan wani duk ya zama na ba son zuciya a ciki ka yi adalci wani idan naka ne za ka ga ka gyara shi wani in ba naka ba ne dai ka ɓata shi ko da gyararre ne an yi adalci to ba a yi adalci ba ana son adalci walau na zaƙur ba, ko da wanda za ka yi magana a kan shi din makusancinka ne watakila babanka ne watakila babbanka ne watakila kawunka ne watakila ƙaninka ne watakila yayanka ne watakila surikinka ne watakila ƙanan matarka ne watakila yayan matarka ne to gaskiya ake so in shi ne bai da gaskiya kawai bai da gaskiya to faɗi ƙwarai kuwa shi ne adalci ai wanda ya yi ku ne ya ce ka yi adalci ka faɗi gaskiya walau kana za gurba ko da wanda za ka ba da shaida a kansa wanda za ka yi magana a kansa ɗin makusancinka ne to in shi ne bai da gaskiya kawai ka faɗi abin da ka sani wa bi ahadillahi game da alkawarin Allah kuma auku ku cika wannan kalma dunkule take guda ɗaya mai tsadi aufu ku cika alƙawalin Allah kai ne fa kace la ilaha illallah ba ka da wani abun bauta da gaskiya sai Allah ka dau alƙawari to ana so ka cika har ka mutu ba za ka yi shirka ba alƙawari ka ɗauka kai ne kai mu baya a wa Ubangiji ba za ka yi masa tarayya ba, bai da abokin tarayya la ilaha illallah balle har ka kawo ashhadu Allah ilaha illallah ko ina mai tabbatarwa ina mai shaida lalle ba ni da wani abun bauta da gaskiya sai Allah ba shi da abokin tarayya to ka dauki alƙawari ba za ka yi shirka ba Muhammadun Rasulullah na ɗau alkawari Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah da zan bi shine ɗan sakon Allah da Allah ya kuro wajena ya bani umarni ya bani hannu kuma na yi alkawari da shi zan yi koyi shine kalmar shahada ta haru ka ɗau alkawarin za ka bi ƙur'ani ka ɗau alkawarin za ka bi sunna kenan alkitabu wa sunna la ilaha illallah alkitab muhammadur rasulullah shine as-sunna to auku ku cika kar a sare ka wata ran kana fada da aya Allah kana fada da dokar Allah ana rikici da kai akan shirka ko a same ka gefen sunna kana gaba da sunna ko kana rikici da wani hadisi na manzon Allah da ya hana bid'a kai kuma don me za a hana bi za a hana bidiya? bayan ka dau alƙawari ka ce kai ba ruwanka da duk wata bidiya sai sunna Muhammadu Rasulullah kenan ba ka dauka wa kanka alƙawari don wata bidiya al'ada ka share ta yanzu kan Muhammadu Rasulullah lokacin jahiliya ya wuce yanzu kan kai sunna an nan kuma tauhidi zalla wannan kaga lokacin jahiliya akwai wannan kalmar to yanzu ba lokacin jahiliya ba ne ka ɗauka wa kanka alkawari to ka cika halillahi auku in aka shigo cikin gida ce kai wannan kalmar da kai da niyyar shiga musulunci ka faɗe ta haka ne eh to musulunci duk an ce kai sallah guda biyar fi kulli yawmin wa laylatin to ka cika kar a same ka kana wasa da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kace shine muhammadu rasulullah ko shine abun koyinka shine abun binka to sai yace maka sallu kama ku sallu ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi ku yi sallah irin wacce na koyar sai kace kai kai ba za ka yi irin ta manzo Allah ga irin wanda ka gani ana yi a ƙauyen ku to ban yi ta ba ta cika adillahi auku adillahi babba bayan tauhidi sallah al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad taraka dinahu wa man hafizaha faqad hafiza dinahu alƙawalin da ke tsakaninmu da su wanda su suka kasa riƙewa shine sallah duk mutumin da ya kiyaye sallah ya kiyaye addinin duk wanda kuma ya lalata ta ya jale ta to ya lalata addinin da haka ake ganin su baje ne na musulunci ita sallah kalmar shahada kuma wani sirri ne amma sallah ita take take nuna ka kasa kasa baje yanzu kamar rigar kan nan fara in ka sa ta haka ka wuce ya wuce da farin kaya amma kana sa baje ya ce ya wuce da ko din makaranta kaza ko ba ga bane to in mutane suka taru azhar ta yi iya wa'anda suka tashi sai suka yi sallah sai a ce ashe musulmai ne hmm. kaga wannan da na dauka ba musulmi bane wallahi hmm. sai da naga yana alwala to sallah ita ce take nuna kai musulmi don ba yanda za a yi a wuri da kai ba a gane kai musulmi ba ne amma sai mu kwanan shekara ba mu gane kai mai tauhidi ne ko mushiriki. ko shirka za ka iya bata a rububi ba mu gane ba amma sallah mu kwana biyu ba ka yi sallah ba mu gane ka ba a kira subahi mu zo mu yi banda kai azhar banda kai la'azhar banda kai magariba banda kai ba ka fallasa ba ce wallahi wani na ashe ka mun ɗauka musulmi ne ashe har ne ne a gidana nake yi <laughs> ah, wannan ba hujja ba ne an gane ko eh. to wannan shi yake nuna musulmi ga shi ba shi yasa aka ce shi ne tozon tozon musulunci ke wanda ake hango shi daga nesa zirwatu sanani akwara Allah don haka alƙawali ne ka ɗauka wa kanka za ka yi sallah to ka cika alƙawali ka ɗauka duk ramadana za ka azumce shi to ka cika in na samu dukiya zan je hajji to ka cika sannan kuma zan yi gaskiya to ka cika eh to ai ba a so a warware an ce bi ahadillahi auku Alƙawalin Allah cika shi don me zalikun wasafun bihi wancanen ku shine fa aka yi muku wasiti da shi ana tunda muka somo wa'annan tun daga wannan dokokin nan da aka ɗauko su kansu ana so ka kiyaye su daga kan shirka aka soma aiko to kar a same ka mushriki kar a same ka mai saba wa iyaye kar a same ka kana kashe yayanka kar a same ka kana kashe bayin Allah ba da haƙƙi ba kar a same ka kana ne eh kana ainihin cin dukiyar maraya kar a same ka kana tauye haƙƙin jama'a wajen awo ko gwaji da sikeli sannan kuma ka a same ka duk wani alkawari da ka ɗauka tsakaninka da Allah in ba kuskure ba kana cikawa zalikum wasaqum bihi wannan shine abin da aka yi muku wasiti da shi la'allakum tazakkaruna ko fa yi wazan ko kuwa wazan ku zama masu tunani masu hangen nesa Allah ya taimake mu waɗannan ayoyi addinin musulunci ne banza shi yasa dan Masaudu ya ce duk mutumin da yake son wasiya daga manzon Allah daga Allah zuwa ga manzon Allah zuwa ga bayin Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya buga dabbin a kai to ya karanta wannan ayoyi ya karanta waɗannan ayoyi Allah ya taimake mu sai yace وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to, anna haza, lalle wannan fa shi ne sirafi, hanyata, tafarkina, mustaƙiman wanda yake miƙaƙƙen tafarki, hanya wacce take miƙaƙƙiya don haka in har za ka bi wata hanya ma to wannan za ka bi fatta biyu ku bi shi wala tatta su bula. kada ku yadda ku bi wa'annan ƙananan hanyoyi da bayin Allah suka ƙaga ku bar babbar hanya da Allah ya zana Allah ya zana hanya miƙaƙƙiya har gidan aljanna wa'yansu shaiɗanu kuma sun zana ‘yan ƙanana-ƙanana sun musu kwalliya su kuma har gidan wuta to don haka yake maka anna hadha sirati wannan shine hanya ta mustaqiman wacce take miƙaƙƙa biyu ku bita wala tattabi'u subula kada ku bi wayancan ƙananan hanyoyi akwai sabilullahi akwai subulu shayaɗi sabilullahi shine siratul mustaqim dinul islam akwai kuma subulu shayatin su ne ƙananan hanyoyi da shaiɗano suka kakkafa suke ta kiran mutane a kansu idan kuka bi su kuma fata farraka biku wallahi za su daidaita ku su rarraba ku an sabilihi ku rabu da hanyar Allah wata ran a kwana a tashi sai ka kwana ka wayi gari kana tsammanin musulunci kake ashe kafurci kake kana tsammanin cikin musulunci kake ashe waje kake in dai har ba za ka tsaya akan wannan layi da Allah ya zana ba duk wani wanda ya zo maka da dan wani dan layi mai kelli kelli za ka bi to za ka wayi gari kan kana kan hanyar zuwa jahannama baka sani ba don daga ka sauka daga wannan layi to ka saki hanyar aljanna zalikum wancanen ku wasfakum bihi wasiya fa Allah yake muku da shi la'allakum takiluna ko ka zama masu hankali eh tattakuna ko ko ka zama masu tsoron Allah ko ka zama masu takawa masu yin abun da zai zama garkuwa tsakaninku da jahannam annabi sallallahu alaihi wa sallam in ji dan masahudu wata rana kaɗa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaɗan a biyadihi annabi sallallahu alaihi wa sallam wata ran yana so ya fassara musu wannan ayar sai ya zana wani zane ya miƙe shi biyadihi da hannunsa bayan da ya zana wannan zane ɗaya dogo ya miƙe shi sun maƙala sai yace haza sabilullahi mustaqiman to wannan ita ce hanyar Allah addinin musulunci miƙaƙe wa kaɗa a wa kaɗa an yamini wa shimali sai kuma ya zo ta dama da wannan layi sai ya zana wasu sai ya zo kuma ta gefe hagu ya zana wasu ya zana wasu layuka su ma duka kuma in su zohe su dangana da wannan ɗaya layi mai kyau na tsakiya kamar yadda dai ka ga ƙayar kifi ya ƙayar kifi take haka ba akwai guda ɗaya tsakiya ba murɗaɗɗe haka ya tafi mai kauri ba wasu yan ƙanana akwai yas yas yas yas masu kyau akwai to kamar haka wannan na tsakiya din shine na asali shine ainihin sabilullahi wanda yake mustaqi sun makala sai yace hazihi subulu to wa'annan su ne subulu ƙananan hanyoyi laisa min ha sabilun illa alaihi shaytanu duk cikin wayannan ƙananan hanyoyin nan da kuka sun zo sun hadu da babban nan babu wata ƙaramar hanya wanda ba ta da shaiɗaninta wanda shine shugaban wannan ƙaramar hanya zai ce ga tawa ku zo nan biyo nan ga hanya biyo nan nan ne musulunci tana da shaiɗaninta u ilai da yake ta kira akan wannan hanyar Allah ya sun makara to anan ne sai ya karanta musu wannan wa anna hadha sirati mustaqiman yace wannan shine inda Allah yace wannan ita ce hanya ta mi kakka fattabi'uhu kubita kada ku yadda ku yi wala tattabi'u subula kada ku yadda ku bi yan kananan hanyoyin nan dukkan su fatafarraqa bikum an sabili wallahi kuna gangarawa kuka bar wannan mai kaurin kuka bi kananan nan sai su rarraba ku daga hanyar Allah shikenan kun halaka sai ku kama bidiyoyi sai ku kama shirka sai ku kama al'adu shikenan sai mutum ya mutu a kai yana tsammanin mai aiki mai kyau yake yi ya tibuna annahum nuna. sun'a karshe suna tsammanin aiki mai kyau suke yi ashe mummuna suke yi suna tsammani a musulunci suke ashe a kafurci suke suna tsammanin hanya aljanna suka bi ashe ta wuta suka bi yace to wa'annan su ne kananan hanya kowace hanya kuma tana da shaidanin ta mai wa'azi akan ta yana kira Allah ya kare shi yasa Jabir ibn Abdullah yace wata rana kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙaɗa haɗan hakaza yake ya mana zane kamar haka kaga ya maimaita hadisin ɗan musu yake ya zana zane kamar haka amma ta gabansa faƙala sai ce ha za ta lilullai to kun ga wannan shine hanyar Allah wa ni an yamini sai ya yi wa'yansu kuma ni? wato hudu da an yamini wa hudu da an shimali kenan sai ya zane kala biyu an yaminihi wa an shimali ta dama da shi da kuma hagu da shi wa qala sai ya ce hadhihi subulu shayatin ko kuma subulu shaifan to nan kuma da kuka ga a nan a nan haka kamar yadda muka kwatanta kai kifin nan ce su ne hanyoyin shaidan. summa wa ba yadahu ala qatil awsadi sai ya dora hannunsa akan wannan zane na tsakiya summa tala hadhihi al-aya wa anna hadha sai ya dora ya tsaka akan wannan zanen na tsakiya yace wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine hanyar musulunci da na zo muku da shi ita ce kuma hanya ta mustaqiman mai kakkafa tabi'uhu kubita wala tattabi'us subula kada ku yadda ku bi wayannan kananan hanyoyi fata farrata bikum sai su rarraba ku an sabilihi ku bar musulunci ku bar hanyar Allah zalikum wasakum wannan fa Allah ne yake muku wasiti bihi da shi la'allakum tattaquna ko fa ji tsoron Allah Allah ya gafarta kadan kenan daga fassara na wannan aya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin na wasin sam'ana wanda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam daraba Allahu masalan ya ce Allah ya buga misali na siratan mustaqiman dinna wa an jambatai siradi yace gefen siradi in an zo za a tsallaka siradi kun san akwai siradi ko mm. wata gada ce da ake gitta ta kan jahannama ka san ba ne zuwa aljanna fa sai ya bi ta kan jahannam wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqawiya wannan an gama an gama yanke hukunci ba ne zuwa aljanna bai bi kan jahannama ba dole sai ka bi ta kan jahannama ko ka haye ko ka rubuta to akwai siradi sai an tsallaka shi shine gada wacce take kuma ba wai gada ce irin ta jineta ba A'a, gada ce wanda ba kauri gare ta ba an ce ba ta wuce faɗin gashin kanka ba gashi ƙwayar filin gashi shine za ka tattaka kuma kasa jahannama kuma jahannama an mulmula wani bangare na jahannama an yi karnuka karnukan suna ta haushi kuma su ma jahannama ce yadda za su daɗa firgita ka ka goraka to gaya ne idan mutum Allah bai taimake shi ba yadda za a haihu kuma ba wai ni ke take haka ba fa in ta tafi sama za ta yi wai haka za ka yi tafi can sai ka sulmuyo ta yi ƙasa sai ta yi doro sannan sai ka biyo doron sannan kuma sai ka sake tafiya sai da aka yi tozo shida ko a tozo bakwai to yaushe ne kuma ba faɗi kamar gashi kuma ga kai kaifi kamar reza a hadisin kamar aska aka ce yanzu da yake ba sake ko sai mu ce kamar reza in ka runguma kace bari ka rike kar ka faɗo sai ka ya yace to wa'an an jambatai wa wa'an wa an siradi ta wa surani gefen siradi din inda gadar take gagadar ta yi haka gefen ta kuma akwai waɗansu katangu guda biyu fihima abuwabun mufattahatun cikin nan katangun an yi ƙofofi ƙofofin kuma a buɗe suke kuma in za ka shiga ba za a hana ka ba wannan ba tsarin a duniyance yake yanzu yanzu ka ƙaddara kamar kana nan kana haye firaɗi, domin a nan ne za ka haye ko a nan za ka rubuta duk mutumin da duk ya faɗi jarrabawa daga yanzu to in an je wajen hayewa a can din ba zai haye in ka faɗi duk daga yanzu ba ka yi aikin da za ka haye ba to ba za ka haye ba ko an je can yace to kamar tsarin gasiradi an gitta shi sannan sai aka yi katangu guda biyu ɗaya akwai katanga tana akwai katanga tana sannan kuma kowace katanga tana da ƙofofi kamar ka biyo siraɗin kana kokarin ayewa? ga wahala in ka ga goma ba za ka shige ba kana shigewa kuma ka har shiga uku ga sunan kuma bubuɗe ba sai ka bambasa wa ala abwab eh, sutur a bisa waɗannan wa ala abwab sutur murkhat wato murkhatu kuma a wa'annan ainihin abuwa kofofin an sa labule labule kawai aka sa a saki labulen haka wala babu siradi da'u kuma akan wannan siradi din akwai mai kira yana ta karka shiga can karka shiga nan rabu da labulen nan karka buɗe labulen nan taho binan miƙe kawai kai ta tafiya karka shiga kai ta tafiya yana nan shi kuma yana ta kiranka yaqulu ya ayyuhan nasu udkhulu sirata ku ta kan wannan sirati almustaqima wanda yake miƙaƙe ku bi wannan hanya miƙaƙiyar ku bi wannan hanyar miƙaƙiya jami'an gaba ɗayan ku wala tafarrahu kada ku rarraba kada ku rarraba wada'in yadu ga kuma wani mai kira can gefe yana kira min fauqi sirati ta can saman hanyar zaka ji sama inda kuke tafiya sama da ku kuma ga wani yana kira yana ta kira shi kuma ah, ina fa'iza a radar insano an yaftaha shay'an min tilkal abuwaji idan mutum ya yi niyyar zai ɗan buɗe labule kaɗan daga cikin irin wayannan ƙofofi da aka gigita aka gigita gefe sai wannan mai kira a sama yace kul karka buɗa karka shiga karka shiga wai haka kai tonka la tafta karka buɗa fa innaka in fa innaka in taftahatahu talijuhu kana budewa ba dole zaka shige kana dagawa to sai kishi fasiratu yace to abin da ake nufi da wannan siradi a yanzu mu anan wanda yanzu muke kansa al-islam shine musulunci yanzu shine kamar haye siradi abu musulunci wasu rani waɗannan katangu guda biyu wanda an yi ta nan an yi ta nan ga islamu a tsakiya ya miƙe sirafi to ta nan katanga ta nan katanga ko dokoki ne na Allah nan an maka doka ba a so ka yi ta nan ba a so ka yi ta nan an kanye daga kayi nan aya ta ce haramu in kayi nan hadisi ya ce haramu in kayi nan aya ta ce haramu in kayi nan hadisi ya ce haramu ga tsakiya shine musulunci shi kawai za ka wal abwabul mufattahatu kofofin da aka buɗe kuma muharamul lahi abubuwan da Allah ya harabta kenan ka san haramun yana da kyan gani yana da dadi ga kofa da labule kai ta bin doguwar hanya baka san inda za ka ba in ka buɗe ai ga falo ne mai kyau kana fadawa kuma jahannama ne matsalar kenan wa zalika da'i to waye mai kiran can da aka ce yana kira ala ra'ati sirati ta kan wannan hanya da kuke bi yace kitabullahi shine qur'ani kullum qur'ani yana ta kiranka ko ina ka tafi fa kai ta faman neman shiriya ihdinas siratal mustaqima ihdinas siratal mustaqima ka shirye mu hanya ta farki madaidaici ka shiryar da mu ta hanyar ka madaidaiciya kai ta tafiya akan siratal mustaqima karka yadda ka kauce qur'ani yana ta kira wada'i min fawqi siradi to wannan na saman fa wanda in ka zo zaka ka buɗe labule yake kiranka yana ta kul kar ka buɗa wa'izullahi malamai da suke wa'azi don Allah alwa'izu Allah wa'azi da ake muku akan Allah ya ce Allah ya ana. to shi ne fa waɗannan labule da aka jiggita ƙofofin nan malamai suke ta hana mu kar mu shiga ba kyau kar mu shiga halaka ne wannan kenan eh wa'izul wa fi kalbi kulli muslim wa'azi na Allah da ake jefa shi a zuciyar kowane musulmi to shine wannan kira Allah ya taimake mu turmuzi da nasa'i suka ruwaito hadisin to wannan kaga an kwatanta maka yanda musulunci mu yake yanzu muna nan ga siratul mustaqim ga katanga ga katanga nan an mata kogobi masu kyau da labule mai kyalli ba kowa ne zai iya miƙewa doguwar hanyar nan ya gaji ya ga ga falo da kushi da komi ba za ka ratse ka shiga ka huta ba to ka rifta shi kenan ba su tafe. suna nan an kakkawata su an musu kwalliya kuma ko ina akwai mai kira ka bawan Allah ka gaji da tafiya shigo mana ka huta bawan Allah zo ga nan bawan Allah biyo nan nan yan ƙananan hanyoyin kenan duk wacce ka bi sai ka gaza ga koma ya ce shigo nan mana wannan doguwar hanya ina za ka sai a baka falala ka ce daga kayi kaza kayi kaza sai aljanna daga kayi kaza kayi kaza sai aljanna wannan ma ya kira ka yace kirme ne wayannan suke bi ka rabu da su ka zo ga nan mu ne muka gane addini zo shigo nan nan ma in ka shiga ka shiga halaka siratul mustaqim din nan shine qur'ani kuma yana kira karkaje qur'ani yana ce maka karkaje adda'i mai kira kuma mai wa'azi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ta kira karkaje ka bi nan ka sauka kar ka sauka kar ka sauka kana sauka kuma ka halaka kafin a tashi alkiyama sai ka ga siratal mustaqima ba kowa akai duk an bira wala taqumu sa'atu illa ala asharari qalbi duk sai an rabu da wannan hanya ka ganta empty ba kowa kamar kwaltar mu lokacin da aka yi dokar ta eh, ba ba ma shi eh to haka za ka tsar da hanyar musulunci ba kowa ƙananan nan kuma ana ta turmutsu a kansu ana ta ture ture to anna hadha sirati mustaqiman Allah da yana gaya muku ga hanyar Allah ne kakka fattabi'uhu kubita wala tattabi'u subula kada ku bi wayannan hanyoyi da za ku kai ku ga wancan mugun labule fatafarraqa bikum turarraba ku an sabilihi ku rabu da addinin Allah Allah ya kare mu zalikum wasaqum bihi Allah ne yake muku wasici da shi la'allakum tattakuna don ku zama masu tsoron Allah summa ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أهزن وتوصيلا لكل شيء وهدى inda za ka fara gane lallai tafiya ta yi nisa ja idan malami ya zo ya zauna yana karantarwa za ka ji ƙwa'ani zai ta yana fassara maka ya kawo hadisi ya fassara maka ya danganta ka da musulunci kawai ana ta tafiya daidai kwadaitar da kai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta tafiya yanzu kuma idan mutum ya zo sai ta kamfen yana farauta ku zo ga wata ɗari ku zo ga ƙungiyar addini wannan da kuke yi tsofon yayi ne ku zo ga wannan akwai falala ka mutu ba ka da mai gida ai kamar mai tafiya ne ba da jagora kuma makaho ne ina zai je ba zai je ko ina ba a yi kwaɗaitar da kai har ka dawo ka bi kana barin kitabu wa sunna kuma ka halaka wallahi ba duk mutumin da zai kira ka ba qur'ani bane ba sunna bane halaka ne duk mutumin da zai kira ka ya nuna maka wata hanya ba annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da hanyar ba wallahi ta ne ta hanya kam ita ce hanyar annabi Muhammad Muhammadiyya in za ka yi in za ka yi kai Muhammad da haka za ka ji mutanen wallahi wadilli jangir da muhammadiyya hmm. eh, ya tafi makarantar muhammadiyya eh ya tafi makaranta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta koyon addini musulunci ke Allah ce na kyau summa ataina musa kitaba. sannan kuma muna tunatar da ku mun fa baiwa annabi musa littafi tamaman wanda yake shi ma littafi ne wanda yake cikakken littafi wanda yake dauke da kamala alallazi ahsana wa tafsilan li kulli shay wanda yake kan mafi kyautatuwar tsari wa tafsilan da kuma rarrabewa tsakanin kyau da mara kyau haram da haram wato da halal wa hudan ga shari'a wa rahmatan ga rahama ga duk mutumin da yake biye da shi kamar yadda yanzu in ake ake kawo mana labarin Qur'ani haka to shine ya tunatar da mu annabi Musa ma haka muka bashi a tsaura wanda yake dauke da waɗannan sifofi amma waɗanda suka bar shi din suka ainihin bi son zuciya yanzu ga sunan me yake ce da su yahudawa sannan kuma addinin nasu ba yahudanci Allah ya ko ba ga bane amma annabi Musa ai musulmi ne kuma musulunci ya karanta to ƙarshe sai suka hawwadantar da addini sai suka ainihin hawwadantar da littafi ya dawo yanzu kwata-kwata ma mutum an ke mar ba yahude sai ran sai ba shi don an ba ta ka duk mutumin da yake maka ba yahude ya gama da kai ne ko don ga gaskiya an santa a kan gare mata bai hude ke a tsaya a turmike a ce mu ne a kan gaskiya kuma ba a santa ba ba na tsare ke na shi ga shegen jahilci ga taurin kai ba yahude kuma ga ilimi ga kan gare ba ba da kwarai cikin la'allahu don ya zamanto su ɗin la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minuna an ba su wannan littafi na taura don su yi imanin cewa za su faru da ubangijin su ranar gobe kiyama ba wai in an mutu an koma ƙasa an rududdube shi kenan an gama ba za a sake tashi a koma a haɗu da Allah Allah ya ce wa wa hadha kitabun أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترهمون وهذا wannan kuma kitabun gashi nan littafi ne shi ma Qur'ani kenan anzalnahu wanda mu muka saukar da shi mubarakun wanda yake dauke da albarka eh in kana neman albarka to ka riƙe Qur'ani don haka fattabi'uhu ku bi shi wattaku ku ji tsoron Allah ku kiyaye banda shirka duk mutumin da yake rike da Qur'ani a same shi mushriki to wannan azaba sa sai ta fita kowa ko kuma mutumin da zai sarrafa Qur'ani ya shirka da shi wannan ai azaba sa sai ta fita kowa Allah ya sauƙaƙe to wai azaba ta wuta ko ta yi kama da mutumin nan da na gani an nuna mini a waya wai ya yi moli da takardar ƙur'ani gaba ɗaya jikinsa ya falewa kawai yake jau hakan nan ko iya haka aka jale mutumin nan ai ya sha azaba balle ma wannan so min tabi sai an je lahira wai shi dan iska ne wai zai sha waiwai wai sai ya yaga takardar ƙur'ani. sai ya mola da ita eh daga nan wuta ta kama shi yana nan kawai zaune ya sun kwalewa kawai ke jikin ba yana ta faru na shi kallo ko kyan gani ba kai mai ganin sama ai kaji kamar azaba ake وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه كبيشي wattahu ku ji tsoron Allah la'allakum turhamuna to anan ne in Allah ya so kuma za ku haɗu da jin kan ubangiji turhamuna sai a ji kan Allah ka ji kan na'am an taqulu innama unzila alkitabu ala qa'ifatayn min qablina hmm. wa in Abinda ya sa muka saukar da wannan littafi mai albarka wanda muka ce ku bi shi ku riƙe shi za ku samu jin kan Ubangiji an ta gulu don kar ku zo ku faɗa, ku ce inna ma unzila alkitabu ala qa'ifataini min qablina to ai littafi kam wayancan jama'a biyu aka ba tun kafin mu zo mu ba mu da littafi ya za a zabtar da mu ba saukar da littafi ba yahudu da nasara su aka ba littafi yahudu an ba su attaura nasara an ba su linjila mu ba mu da littafi dama da ya zo ya yi mana gargadi to mun saukar muku don kar ku samu bakin magana e an taqulu don kar ku ce inna ma unzila alkitabu ai an saukar da littafi ne ala qa'ifataini akan wayancan jama'a guda biyu yahudu da nasara min qablina kafin mu wa in kunna an dirasatihim lagatilina ko mu game da karance karancen su kun san mu ba mu gane komai ba balle a ce mun fahimci nasu yaren su ne mu ba ma ji sannan kuma ma ba ma tare da su muna gafale da wannan littattafai to ya za a yi azabtar da mu ba a saukar mana da namu ba to mun saukar muku don kar ku faɗi haka eh. wa an taqulu law na Allah ya taimake mu lokaci ya cika za mu insha Allah sai gobe الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.